Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. A tarukan da ya da kungiyar kasashe masu karfin masana'antu na G7 da kawayensu na turai a makon da ya gabata. Shugaban Amurka Joe Biden bai wata wata ba wurin bayyana wa duniya cewa amurka ta kuma farfado domin jagorantar warware matsalolin duniya kamar batun sauyin yanayi da yaƙi da ayyukan kama karya da kuma batun tsaron yanar gizo da kuma raba rigakafin coronavirus ga kasashe matalauta Biden ya kuma tattara shugabannin kasashe mafiya karfin demokradiyya a duniyar da su marawa shirin kafa gidauniyar ayyukan gine-gine ta duniya da aka yi wa suna B3W a takaice. A wani mataki na musamman da zumar kalubalantar shirin gine-gine na China mai suna BRI a takaice. ma'aikatar kiwon lafiyar isra'ila ta hakikance a jiya asabar cewa allurar rigakafin covid-19 da falasdinawa suka ke karba cewa ya kusan lalacewa rukunin rigakafin na da kyau 100 bisa a cewar ta hukumomin falasdinawa sun soke yarjejeniyar a ranar juma'a wanda a karkashinta isra'ila za ta ba su zubin allurar rigakafi miliyan ɗaya a madadin rigakafin da za ta karba daga pfizer a cikin wannan shekarar mai magana da yawon falasdinawa ibrahim milham ya ce zubi dubu casa'in na rigakafin pfizer da aka fara kawowa ba su yi daidai da abubuwan da aka zayyana a yarjejeniyar ba a don haka ne kuma firaminista muhammad shtaya ya umarci ministan kiwon lafiya da ya soke yarjejeniyar dan takarar shugaban kasar iran mai sassaucin ra'ayi ya amsa cewa ya sha kayi a hannun mai tsatsauran ra'ayin riƙau kuma kwararre a harkar shari'a ibrahim ra'isi ina fatan gwamnatin ka karkashin shugaban addini a ali kamaini za ta kawo annashuwa da ci gaba a kasar mu a cewar tsohon gwamnan babban bankin kasar abdul nasir himmati a wata wasikar da ya rubuta ga wanda ya nasaran a cewar kafafen yada labarai iraniyawa sun kada kuri'a a jiya juma'a na zaben shugaban kasa da ba a fito sosai ba kuma wanda ba a samu mai ja sosai da fitaccen dan takarar ra'isi ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a jiya asabar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta sanar a hukumance cewa barkewar ebola na biyu a kasar gini ya zo karshe wanda ya hallaka mutum goma sha biyu a cikin watan fabrairu a mutane goma sha shida da aka tabbatar da sun harbu da wasu bakwai a cikinsu suka huskanci cutar da tsanani a cewa alkalumar hukumar who za a iya danganta nasarar dakile cutar da darasin da aka dauka a annobar a shekarar 2013 zuwa 2016 shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Yanzu ga nan dai a cikin wannan kasuwa na 'yan doya inda kuma ga jama'a ana nan ga ma shugabannin su a nan kasuwa ina tare da ɗaya daga cikin wannan shugaba ya suna malami. Alhaji Ibrahim Zangaba. Na kai ne kake shugaban wannan kasuwa naku na masu sana'ar doya kamar ya wannan kasuwa naku ke tafiya kasuwan mu dai na borno state wani doya ko dai doya nan dai shi a borno state a ma. to so masu numuna doya daga benue state niger taraba adamawa state plateau an nan ne muka samu doya yanzu daga mutuci nan da gara gani su tilerar nan da 12 taya so sai a kawo wani lakuci dai alhamdulahi gaskiyar magana tallafi muke nema da gwamnati saboda bamu da karfi don tattalin arzikin nan nan baya can ya karye to amma muna tare da masu ruhu mana ashirin masu noma in ka ga kai abu na alheri dama da mai mutane ba za su yi taɓa manta da kai ba ga shekar kawai kamar wannan kaya da kuke samu na doya ku kan je ne kuɗi ko kuma kawo muku ake yi eh dai da can da da jari za mu turo ƴaƴanmu mu kuma mu zo tare mu amma yanzu akwai masu zuwa kamar wani mai sunan haman jarin shi ne zai lallaba ya kawo wani din ma masu noma ne daga can da jari su su kwada su kawo mana mu kuma mu sarrafa sai su kana ga lungu lungu sako sako sako doya a cikin gari nan dai hatkwatan mu ne aka kasuwar ga muna akai bagarot akai muna garaji akai tasin bama mun da mai kai daga nan dai kana ga duk titin daga gaduwa muni muka sarrafa wasu kamar daga ina zuwa ina ake kawo waɗannan doya tun da ba a noman shi a nan borno doya da ake kawowa farko dai a plateau na biyu naija nasarawa adamawa benue state yi da aka samu doya yake na su ne wannan state guda taraba su ne guda shida a nan ne aka samu doya su shi sha'anin kasuwan yake ganin cewa kukan kawo ne daga wani kuma ku baza kayan ku ku rarraba masu saida ya kasuwa yake gudana kasuwan da yanzu a tattali min da na gaya maka gaskiya yanzu kasuwa dai a cikin shi da hakuri ne da shi kawai to mun lallaba dai su mu suna rufe mana ashirin mu shiga da su kuma kamar nan kuma shiga mu karɓi duk yin jama'a mu tara mu ba su hakin su su ko mu tare da su sai sa kenan amma kaso yana sun tallafi mu gaskiya don ba mu da karfin jari yanzu. kamar kai ne shugaban wannan kungiya kamar masu wannan sana'a naku za su kai nawa ne. a masu sana'a na mun ranka da sun kai dubu goma sha ɗaya eh, masu sarrafa masu kawwa da masu shiga da shi a gari da kuma wanda suka wuto fita da tilara su cika a takace har mu kai mu shi mun kai dubu goma sha ɗaya a garin masu juya wannan harkar na kasuwan To kamar akwai wani matsaloli da kuke fuskanta ne wanda wannan harhawan eh, tashin kaya? Eh farashi dai wani lokaci kaga dai yanzu da season da muke matsalolin da muka samu yanzu kaga season doya ne a yanzu. Amma yanzu daga August na zaga a guri nan ba za ka tayar da gunan haka har gurin za ka zo ka faka ma ba za ka samu ba. Don mota talatin arba'in wanda za a joya ma babu shi amma da yake duk da season ma amma alhamdulillah dai mun samu doya ba mu karcin shi ba yanzu shi zai lokacin shi ko kuma yanzu za a iya cewa ya yi tsara a wannan dai ya shi zai lokacin sadan shi kenan wannan kuma yanzu dai daga zuwa gaba dan watanni kaɗan kamar august dai za ga sabon doya ya fara shiga kenan shi kenan shi tafiya kuma shi ya sa yanzu harkar da muke ciki kenan alhamdulillah to kamar wani kira za ka yi wa gwamnati don ta taimaka muku musamman ma game da irin yadda kuke gudanar da sana'an ku yanzu haka mai girma gwamnatin gaskiya mai girma ba gwamnati borno state iya kokarin dikekin talakawa muna fatar dai mu din mu yan doya mu kai kokon mu dai kare mun ta domin da yake wa an su kasuwai dai mun sani iya tallafa kasuwa a yi Nijar irin wannan mu din ma mu mika kokon mu dai da ba murya ya mu da idon rahama saboda ba da zai na gwamnatance a zan muna kaso da nan biyu ga gwamnati da rai da rana muna tare da gwamnati shi mu dai na fatan cewa dai ba za a manta da mu a talafa mana saboda ba mu da zare gaskiya gari kuma da wani malami da shi ke zuwa ya kawo kayan shi da kansa sannan zo sai da a wannan kasuwa ya suna malami sunan hamman buba amana kiran da coach to ganin cewa kai kake zuwa ka kawo kayan kamar daga zuwa ina kake kawo wannan muna zuwa taraba muna zuwa plateau muna zuwa benue muna zuwa nasara duk muna zuwa mu je mu kawo doyo din duk wannan wurare muna za mu je mu kawo su insha Allah to kuka ce kamar ya kuke samun waɗannan kaya eh to yadda muke samun nan kaman lokacin yana bin season to season ne kamar yadda ya ce maka a wannan lokacin yana tsada amma in an zo kamar August September October haka din ana samun saukin su amma kamar yanzu haka nan yana da tsada sosai a mota kuke kawo nan kayan ko kuma ta kuke shigo da shi a mota muke zuwa da su to ya yanayin hanya ganin cewa wani lokacin akwai hatsari haka hanya da sauransu ya yanayin wannan hanya ba ku fargaba eh to gaskiya fargaba kan akwai amma ka san komai daga wajen ubangiji ne ba yadda mutum zai yi ba Allah ne ya kaddara abin da zai faru da shi ba amma fargaba kan hakika akwai fargaba kuma kama daga zuwa fatiskun zuwa kasan nan shine nan ne ake fargaba gaba da amma kuma ka san Allah ne ke kaddara komai kai ke zuwa ka kawo wannan kuma ka kan bi wannan hanya akwai lokacin da hanyar nan yayi zafi wadda wani lokaci yan kasuwa ba sa son bi kamar kun taba fuskantar irin wannan matsaloli na tsaro eh gaskiya muna fuskanta amma ni kan sha ni kan alhamdulillah Allah na gode mishi ban taba faruwa da wannan ban taba haduwa tare da irin wannan ba amma wani mutane suna magana suna fuskantar eh, wani al'amari kuma abun da yake damu in har ma ka tashi daga bauchi zaka zo kamar karfe hudu zaka ga an kulle gari kana kokari ka shiga maiduguri nan zaka ga an kulle gari karfe hudu da rabi zaka je ka kwana a dinshan to wannan kaga muna kaluban muna kaluban eh, wannan sosai abun yana damin mu su ce kulle kofar eh to eh, mutane suna ce sojoji kuma ana ce akwai boko haram ne da sauransu to duk haka din ne yake kasancewa to ganin cewa an kulle kofa baka ne kuma an sake sa ku cikin hatsari ganin kun kwaso kayan ku kun zo na kun zo har bakin gari a kulle eh to wannan haka din ya zaka me zaka ya kaja da gwamnati ne duk abin da gwamnati ya fara shi zaka amfana da shi mutum bai da karfi ikon da zai zai abin da kan shi duk abin da gwamnati ya fara haka za a iko da shi amma a so samu ne gaskiya ya kamata a daga mana lokaci kamar shida zuwa bakwai haka a bar gari don za mu ji daɗin haka fi sabila wa rasul don mun tashi daga nesa daga benin ne tafiyan kwana biyu kwana uku a hanya sai ka zo dab za ka shiga maiduguri an rufe gate na shiga sai ka sake kwanan to wannan ɗin duka fargaban ne amma ba yadda za mu yi. Allah kare. Amma don dare daraja annabi mun gode a gani kuma da wani wanda shi ma shi ke noman doyan shi da kansa ya suna malamin bauchi christopher a malam kristoba kai kake wannan noman doya kai kake noma a jihar sewa warin gane ko kuma an ka noma kake kawa ka saida eh ana noma na mutane su zo su saye kuma mu ma muna kawa a garin maiduguri nan to maiduguri kadai kake kawa ko kuma akwai wasu sassa arewacin najeriya ke kai doya ko ina ma muna kawa amma mun fi so mu zo maiduguri saboda za mu samu kudi a kan doya wannan ne wato kun fi kasuwa na maiduguri eh maiduguri yana da kasuwa mai kyau shine muna zuwa maiduguri kan mutanen maiduguri suna cin doya ke yin sosai sosai ma suna cin doya. To wani doyan kala-kala nawa ne kuke noma ne? Muna noma farin doya da yanan sakata. Eh duka ne muna noma. Wanne ne farin doya ne da sakata? Eh farin doya shi ne yana kira yam. Hmm. Eh sakata ne yana kira wata yam. Eh to bambancin su akwai bambancin kuɗi ne wurin su aka? Eh farin doya ya fi kuɗi da hmm. wata yam ne. Ya fi wata yam kuɗi? Eh ya fi wata yam kuɗi. Eh, ganin cewa kana wannan noma kakan noma a shekara ne ko kuma wata shida shida ne ko ya kuke noma wannan eh, a shekara ne muna yin noma doya wannan eh kuma kuka noma ina kuke tarawa muna tarawa a gida eh mu zo da shi kasuwa mu sayar da shi akwai mutane da suna zuwa a gare mu mu saya mu ma in mun cire doya mun tara sai mu zo da shi inda yana sayar da shi kudin a darija an kun fita da shi kasuwa banda Borno maiduguri kenan ina kuma kuke kai kasuwa muna kaiwa kano muna kaiwa gombe muna kaiwa potosko ko ina ne muna kaiwa akwai wanda suna kaiwa a can kasan yamuri kuma kamar lagos port harcourt abba ko ina ma na kaiwa duwa ya kuma kasuwar naku take tafiya yanzu kasuwa alhamdulillah eh, muna sayar da doya inda muna so dai ga wani malami kuma da ratar da nan shi ma ya zo wannan kasuwar na doya ya suna malami Ahmad Ibrahim. Na kai ka zo sayan doya ne ko? Eh, ina zuwa ina siya in je in mutane a cikin gari. kai zuwa kake ka saida? Eh a cikin gari ba. Ya kake saida naka? Eh ina sirwa a farashi mai sai inda mutane sukan iya samu a daidai farashi. Kana da matsuguni ne ko kana tura? Ina da matsuguni da nake wan aje mutane zo su siya. Kamar rumfa ko kuma in ce shago haka. Eh, yanzu ka zo sara ne saboda ka je ka kasa ma jama'a. Eh, Kamar shekara nawa kana wannan harka? Ya kai shekara sha biyar. na'am kuma na cikin garin Maiduguri kake a cikin garin Maiduguri nake na'am zuwa kai Maiduguri kuma kai dan cikin a nan aka haife ni a Maiduguri kuma kana wannan harka sosai to ya sha'anin harka yake na ah, kasuwa harka dai alhamdulillah sai dai kawai ah, abubuwa da biyu da bara da ba kamar na sha'anin hmm. kasuwa yanzu hmm. saboda yanayin eh, na rayuwa da muke cikin yanzu misali a Borno state zan ce ko in ce in Maiduguri hmm. ko ba ka ba saboda wannan insecurity da ya dawo mutane da yawa wanda suke so su sayi wannan abun mutane masu amfana da shi kenan suna so su sayi wannan abun amma saboda ba su da kuɗi saboda sun rasa ayyukan su da jishorin su haka suna ganewa ba su isa ba so ga muna fuskantar wannan challenge amma duk duk da haka duk alhamdulillah dai mutane suna participating suna siya alhamdulillah wani kira za ka yi wa gwamnati don ta taimaka muku wajen bukata harkokin musamman ku masu kananan eh, sana'o'i haka tun da ku ba jin lauli ne ku masu yana ku siyar ya kane to alhamdulillah eh, misali a ce gwamnatin Borno State tana iya ta don tabbatar da mutane cikin garin nan eh, sun samu ci gaba a fannin kasuwanci tana yin wasu program don tallafa mutane ko ba haka ba kuma muna ƙara kira ga gwamna musamman gwamnatin Borno State ta zo ta tallafa amma kasuwan doya especially mu da muke zuwa mu siya mu kaiwa jama'a saboda idan ta tallafa mana da da kamar kuɗi haka mm. idan ta tallafa mana za mu siya wannan kayan da inda da mutanen gari saboda idan muka sai da su ma mutanen gari za su samu farashi mai rahusa wanda kowa wanda yake da ra'ayin sayan wani abun ganin wani abun ya bunkasa shi ma zai samu amfana da wani abu. Eh. Allah ce maka. Amin. Allah kuma ya sa kasuwa ya bunkasa. Jama'a kada a shafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Ni ne mai suna Venerable Dr. Ayuba Y. Kanta shugaba na kiristocin Najeriya reshar jihar Kebbi. A takaice abu biyu ne nake son idan magana a kansu game da zaman lafiya. A cikin littafin mata, Sura ashirin da biyu, aya talatin da zuwa talatin da tara. Yesu ya yi korasuwa a kan abu guda biyu wato dokokin da suka fi girma, ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka da dukan ƙarfinka. Na biyu, ka kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka. Idan muka ji tsoron Ubangiji muna bin dokokinsa ba za a sami matsala ba domin Ubangiji ya riga ya da yadda za mu yi mu'amala. To tsakaninmu da bautasa, da kuma mu'amala tsakaninmu da makwabtaka. A cikin littafin Ibraniya Sura goma sha biyu aya sha hudu ya yi magana cewa ku yi iyakacin ƙoƙarinku ku yi zaman lafiya da kowa kuma ku zamna da tsarki in ba tare da tsarki ba ba wanda zai ga ubangiji mu tabbatar da cewa an yi adalci shugabanni da wanda Allah ya rauta musu wannan nauyi na shugabanci su yi adalci domin idan babu adalci to kaga mutane za su ga cewa an danne hakkinsu to zaman lafiya yana so mutane su ji tsoron Allah su kiyaye hakkin mazabtaka wanda Allah ya daura masa haƙƙi na shugabanci ya sauke wannan nauyi abin da ya kamata a yi kenan domin a sami zaman lafiya in ba tare da tsoron ubangiji ba da kiyaye haƙƙin makwabtaka ba lallai gaskiya zaman lafiya ba zai samu ba amma idan muka zauna muna jin tsoron ubangiji muka bi ka'idodi yadda Allah ya shimfida muka bi wayannan din za mu sami zaman lafiya ba addini kawai a baki ba ne mu nuna a zahiri ga yadda Allah ya koya mana mu yi zama mu yi zama akan haka idan muka yi haka gaskiya ƙasarmu mu za ta zauna lafiya shugabannai da kuma su sauran mutane mabiya kowa ya bi doka dokan kasa doka ta ubangiji wannan zai kawo mana zaman lafiya. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata mun tattauna akan ko kuma muna tattaunawa akan karaya ne da kuma yadda za a kula da karaya sai kuma lokaci yayi halinsa. To a wannan satin ma muna tare da kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu da ke aiki a asibitin koyarwa na Barau Diko da ke Kaduna. To likita barka da wannan lokaci. Barkan mu dai likita a satin da ya gabata mun jima menene karaya da kuma irin alamomin ta yadda mutum zai ji kan karaya mun ɗebo bayani sai lokaci ya yi halinsa to likita shin karaya ma ta kasu kashi nawa ne farko akwai kashe-kashe da za a iya bi don a raba karaya a duba cewa karaya yaya yake karayan ya danganta wani bangare wani kashi ne a jikin dan adam ya samu karayan to kin ga na farko kenan a fara dubawa ta wannan bangaren na biyu kuma sai a fara duba cewa yaya neco na kareyan yake akwai abin da muke ce mishi farko ko kareyan babu miki a gurin da kareyan ya faru shine abin da muke ce mishi close fracture sai kuma in kuma akwai miki a wurin da karayen ya faru abin ake ce mishi open fracture wato idan an karye an ga har kashin ya fito to eh ba sai an ga kashin ya fito ba akwai miki akwai ciwo a gurin wanda ya shafi jini ya fito ta gurin da ake ganin karayen ya faru akwai jini da ya fito ko kuma akwai miki a gurin to wannan in aka samu wannan ana ce mishi open fracture to shi kai shi open fracture akwai inda ake rarraba shi rarraba shi da wani classification shi ma nashi daban ne eh, kashi kashi ne to sai annan kuma in aka dawo ta wani bangare kuma shi ma karayan za iya kasafta shi a matsayin abin da ake ce mishi karaya idan kashi ɗaya ne kawai ya karye karayan guda ɗaya ne abin da ake ce mishi simple fracture ko kuma a'a za iya kasa shi in karayan ba guda ɗaya ba ne ko da a kashi guda ɗaya ne abin da ake ce mishi comminuted fracture idan ya fi bangare ɗaya karayan sa'annan kuma za iya sawa cewa ko karayan segmental ne shi ma idan karaya ne a kashi daya amma kamar daya a sama daya a kasa ba a haɗe suke ba abin da ake cimshi segmental fracture shin yaya ake ma kula da karaya na farko kamar inda na miki bayani idan mutum ya garzo ya zuwa ga asibiti ya zo da wannan ciwo da ya zo da karaya da raɗaɗi akan ba shi magunguna saboda a gama da wannan kuma akwai alamun cewa akwai karaya a gurin akwai abu na farko idan karaya ya shafi gaɓoɓi ne dan akwai bambanci tsakanin karaya da ya shafi gaɓoɓi da kuma karaya da ya shafi kunkumi kamar inda na muke bayani ko kuma a'a saboda kashushuwa da yawa a jikin mutum kuma duka yawanci za su iya samun karaya ko kuma a'a karaya ya shafi su wa'annan haƙarƙari ne da kuma shauran da kashushuwa na jiki amma yanzu mun fi ba da mahimmanci ga karaya da ya shafi gaɓoɓi na kafa da hannu saboda su ne suka fi yawa su aka fi yawan samu to idan mutum ya zo kuma an ga alamu a kowane nan akwai farko abin da ake fara sami shi kamar wanda muke ce mishi wannan back slap shine na farko wannan saboda kamar inda na yi bayani wancan sati akan cewa karaya idan mutum ya ba a so ya dinga motsa gurin da karayan ya faru yana rage zafi sa'annan kuma yana sa gurin ya zauna daidai har ya samu zuwa warkewa to wannan back slap din shi ma aiki shi kenan ya rage motsi a wurin da karayan ya faru sa'annan kuma ya samu bangarori na karayan su zauna a daidai to idan an sa wannan sai a je a yi hoto a je a yi x-ray yana da amfani yin wannan x x-ray sosai saboda x-ray da za a yi zai nuna wani kashi ne ya balle nan zai nuna karayan guda ɗaya ne ko ya fi guda ɗaya sa'an nan zai nuna yaya karayan yake yaya karayan yake kamar abin da muke nufi idan karayan public ne ko a spiral kin gane ko comminuted inda na yi bayani haka duk wannan hoto zai nuna sa'an nan kuma hoton zai nuna cewa shi gaban da yake sama kafin karayan ya faru daidai yake da kuma gaban da yake ƙasa kafin karayan ya faru shi ma daidai yake duk wannan hoto zai ya nuna. To likita a satin da ya gabata ka yi bayanin cewa wato kashin dan adam yana da kwari yana da karfi ba karamin abu ba ne ke karya kashin dan adam. Yanzu kuma ka ɗauko bayani ne akan kashin hannu da kafa saboda su aka fi samu suna karyewa. To likita shin su ne suka fi saukin karyewa a jikin dan adam ko kuma yaya abin ne yake faruwa? Eh, to ya danganta. Kin ga abin da ya sa muke bayani game da karyar kafa da hannaye saboda idan kika muka lura kamar da muka miki bayani muka ce abubuwa da yawa na kawo karaya ba wai su na kashushuwan kafa da hannaye suna da kwari sosai ba wai su suka fi saurin karyawa ba ahiri ma sauran kashushuwa da suke jiki ko kashushuwan hakarkari sun dan fi su laushi kuma za su iya fin su karyawa amma za ki ga cewa ba su bane yawancin problem da zai kawo karya bai fiye shafan wa'annan guraren ba depending da irin abin da ya kawo Ya to wani kashi ne ya fi karyewa da ya fi saukin karyewa a jikin dan adam. kashin da dai ya fi yawanci aka fi samun mutane sun karye saboda kashin kafa ne kashin kafa abin da ya shafi gwiwa zuwa nan idan sahu na kafa wannan shine shine kashin da ya fi yawan karyewa saboda in kika lura za ki ga ko tafiya ne da shi ake tafiya idan mutum zai faɗi kan mashin yawanci da shi ne da ko kuma asidan na mota ma ana samun mutum da shi ake tuki ko wayannan amma kuma ana samun karaya na hannu in kamar mutum ya faɗo ne daga wani guri sai ya dafa hannun shi shi ma ana samun karaya amma Eh, akwai karya su wayannan kashushuwan da kafa da na hannun su suka fi yawan karewa ba idan su suka fi saukin karewa ba to um, likita wani kashi ne ya fi wahalar warkewa idan ya karye a jikin dan adam kashin da ya fi wahalar warkewa idan ya karye ya danganta shi ma da yaya karyan yake amma yawanci wannan karya da ya shafi kunkumi wasu lokaci yana da dan wuyan warkewa haka sosai saboda kashushuwa ne da yawa a gurin yana da dan wuyan warkewa amma ban da shi kusan yawanci akwai bambanci tsakanin karyewa da ya shafi kashushuwan hannu da karyewa da ya shafi lokaci ɗaya ake suke warkewa ba dukansu wato kowane kashi akwai iya akwai lokacin da yake ɗauka kafin ya warke idan ya samu matsala wannan tabbas ne kowane kashi so don haka ga likita wanda ya san kan aikin da ya shafi kashushuwa ya san zai iya ya san lokacin da zai ce wannan kashin ake ana expecting ya warke zuwa lokaci kaza to shin wani kashi ne ma ya fi warkewa idan ya karye wani ne ya fi warkewa cikin lokaci kalila ko kuma saukin warkewa to wannan shuwa da na hakarkari hakanan idan suka karye bayan in suka karye in sun karye wannan su in kamar bangare ɗaya ne yawanci suka suka warke da da sauri ba ba tare da ma an yi wani bata lokaci ba suka warke da kansu wasu lokaci ma ba su bukatan wani dogon abubuwa su warke sa'annan kuma kuma akwai wani kashin da ake ce mishi clavicle din nan shi ma yana eh, eh, wannan na wuya na ba wuya za a ce mishi ba clavicle de eh, ko wanda irin zaka ga akwai kashi wanda suka cika rama nasu yana fitowa sosai wannan kashin kenan to shi wannan kashin to shi ma yana warkewa a kan lokaci to amma kashushuwan hannu suna riga kashushuwan kafa warkewa sannan kuma kashi wannan na na cinya wannan na na femo hakanan to shi ma yana dan daukan lokaci kafin ya warke saboda wasu lokaci in ya samu karya shi kan wasu lokaci sai an yi aiki ko wasu abubuwa kama. To me yasa saboda akwai tsoka ne a wajen ku? A bangare shi na jinyan karaya ga likitoci inda ya dan bambanta da jinyan karaya ga eh, eh, na gargajiya shine a bangare na jinyan shi a likitance ana duba joints inda kashin da ya karye ana duba wani gabobi ne suke hada da shi. Eh, abin da ake bukata shine a samu su wa'annan gabobin a dan rage yawan amfani da su su saboda idan ana amfani da gaba shi kashin zai dinga tafiya gefe da gefe to so shi kashi na cinya a manya manya ba a yara ba wasu lokaci a yara akan iya stabilizing din shi amma a manya stabilizing din shi yakan iya yin wuya so shi yasa yakan zama saboda kasancewa yana haduwa da nan eh, shi kunkumi so stabilizing din shi yakan yi wahala saboda irin join in da yake da shi ana ce mishi ball and socket joint so yakan iya juyawa har gaba ɗaya kamar psycho 360 degree to wannan juyawan nashi yakan sa yakan yi wahalan warkewa eh, yakan iya yakan yi wahalan stabilizing to tunda yana wahalan stabilizing to yakan dan da wahalan warkewa ba tare da an yi aiki ba amma ba wai dan wai ba zai warke ba yakan iya warkewa kuma ya warke ba a daidai ba mu kuma burin mu a likitance na in zaka in mutum ya samu karya kuma ana so ya warke ana so in zai warke ya warke a daidai kamar inda yake da kashin ya warke a daidai ba tare da yana dawowa da ce yana jin ciwo a can yana jin ciwo a can ko kuma a kafan bai kwanta daidai ba kafan ya karkata gefe ko kuma a ya dawo yana limfin haka irin yana dingishi yawa ba a san haka nan to wannan yana nuna kenan cewa idan mutum ya warke yakan dawo daidai yanda yake da ba wani matsala sosai kuwa to likita ka yi bayanin cewa ba ka an yi aiki ba ka so a ba kwa so a dawo a ce yana ko wurin na ciwo ko wani abu makamancin haka to idan dai har ma ciwon yana zuwa ya tashi lokaci zuwa lokaci misali in ya warke din kuma ciwon na tashi me ke tada shi to ai farko <laughs> so da yawa in dai ka zo asibiti kuma aka yi wannan hotunan aka duba kuma aka yi abin da ya kamata in wanda za a yi jinya ne a saka maka cast ka tafi gida ka dinga dawowa ana dubawa to so da yawa ana gyara shi ya zama daidai ne to likita a gurguje lokaci na hararan mu shin idan mutum ya karye sannan bai je asibiti ba ko kuma bai je asibiti a lokacin da ya kamata ba wani menene zai iya samun mutum zai iya rasa gabar ko zai iya rasa kafarsa ko wani abu makamancin haka jinyan karaya ai kamar inda kowa ya sani jinyan karaya ina ga a nan especially nan arewacin Najeriya mafi yawancin mutane ba asibiti suke zuwa ba kuma zaka ga mutum ya samu karayan kuma bai je asibiti ba kuma ya warke dan haka ba wai dole sai an je asibiti bambancin asibiti da gida shine na asibiti akan tabbatar da cewa kare ya hau daidai kuma ya warke daidai amma kare ko da a ce ba a mishi komai ba mutum ya samu kare ba a mishi komai ba ya zauna a gida in dai kashin ya hau daidai to zai warke ko da magani ko babu magani zai warke saboda shi jikin mutum yana da repair mechanism zai samu eh, akwai healing da zai faru ya ka samu healing to bambancin shi dai in ma yayi jinyan asibiti in yi jinyan gida bai je asibiti ba zai iya yiwuwa kashin ya zauna daidai ko kuma lokacin da aka ja an ja an mai da shi daidai saboda akwai inda suka iya suka iya ja su mai da shi daidai kuma ya hau daidai kuma ya warke lafiya lau hakan kuma samu sabanin haka na'am to likita a gurguje lokaci na hararen mu menene bambancin karaya targade da kuma tsagewar kashi na san masu sauraron mu suna nan suna jira ji amsa wannan tambaya wannan yawanci akan ji ne kamar ga hausawa sosai su ce wannan karaya aka samu wannan tsagewar kashi ne wannan ko targade aka samu mu a likitance karaya shi ne ake nufi da fracture to kai mu fracture muka sani agewan kashi in kashin ya tsage kuma kai break in continuity mu abin da kawai muke nufi wannan karaya ne kai karaya babu wani magana ko ko kashin ya tsage sai dai in kuma akwai still akwai continuity kuma ya tsage to wannan shine eh, bambancin amma shi ma fracture ne amma targade kuma a wasu lokaci targade gaskiya babu karaya kawai dai bugu in mutum da mai buga jikin shi dama zai ji ciwo wajen ake cewa dislocation daban ne shi wannan dislocation ya shafi gaba na jikin mutum ne ba kashi ba gaba ne na jikin mutum dislocation watakila ko sati na gaba za mu yi magana akan shi abin da ake kira dislocation wanda shi a gaba yake samu kamar a gaba ta karkace ta zama ba a yadda take ba kenan to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka-duka abin da za mu iya dauke a kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya kuma da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu. Mu huta lafiya. Masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu da dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.